Sashen Hausa na Studio Kalangoyo su gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan yamai. Masararo Asmana shi nake muku lalemar habin a cikin shirin na yau Juma'a 24 ga watan Satumbar na 2021. jajircewar al'ummomi yayin fuskantar rikici a al'amarin kiwon shine taken wani taron wato da hukumar kula da karfafa zaman lafiya ta shirya a dabara da sallar lasar gishiri a ingal muna ta da karin bayani gundumar birma a jihar agadez wadda ta yi fice a ayyukan sarrafa gishiri na fuskantar matsalar cinikayyarsa in shi magajin garin karamar hukumar birma a jihar tilibiri matsalar tsaro ta yi tasiri akan halartar mata a cibiyoyin kiwon lafiya muna tare da cikakken bayani a rahoton musamman na wannan shiri zaman tare majalisar ministoci na 23 ga watan septembar ya yi raskwana a kan al'amarin ambaliyar ruwa a bana kawo ranar sha uku ga watan na septembar ta hakan an lissafa mutane 70 da suka rasa da suka rasu a sakamakon ambaliya kusan iyalai dubu ashirin da shida lamarin ya rutsa da su yayin da gidaje dubu goma sha biyar suka ruguje wannan ya nuna cewa a jimilce mutane dubu ɗari biyu ne lamarin ya shafa baki ɗaya kamar yadda jaridar gwamnati sahel dimash mai fitowa mako-mako ta rubaito a yau hudu ga watan september yayin da manoman nishar ke cikin matukar shirin ruwan sama su ci gaba da sauka domin samun amfanin gona mai yawa da inganci rashin waɗannan ruwan ya tsunduma waɗannan yankuna a cikin fari da ke iya kawo cikas a cimakar da za a girba salami isufu shugabar sashen da ke kula da wato irin shuka a ma'aikatar inran ya yi bayani a game da yanayi daban-daban na fari da kuma tasirin da suke tattare da shi Yanayin fari uku ke akwai, waɗanda suka yi haɗari sosai guda biyu ne, na tsakiyar damana da na ƙarshen zagayen damana. Mafi yawan lokuta a tsakiyar damana idan aka ɗau misalin cimaka ta gonakai wadda ke bisa kan hawa-hawa ta soma hidda kara. A wannan lokaci an farin ya yi shiga akwai matsala sosai saboda ko da zubar ruwan na damana ya sake komowa to akwai wuya shubka ta ci gaba da bunƙasa. Da zaran farin ya kai tsawon mako uku ko hudu. Fari na karshen lokacin damana kuma an shukokin sun kama ɗaukar kanu kamun kwayoyi su huto. Nan ma idan an samu fari to ba a samu girbi na ƙwarai ba. Wannan fari na tsakiyar damana da na ƙarshen ta to a wannan lokuta ne fari ke bala'i ga shukoki don ba za a samu girbi na gari ba ko kuma a rasa shi ma samsam. babbar hukumar kula da karfafa zaman lafiya asha acp ta shirya wata muhawara a ran juma'a 17 ga watan september a garin ingal a daura da sallar lasar gishiri kirsale maudu'in taron muhawarar shine juriyar al'ummomi a wato yayin fuskantar matsalar kiwo albarkacin haka general muhammadu abu tarka shugaban hukumar asha acp ya yi bayani a game da yanayin tsaro a yankin da ake kiwo a hirashi da talata abdu bahar wakiliyar mota musamman a ingal A Niger lamarin tsaro yana cikin daidaito. Abin da yake daga mana hankali shine lamarin rashin tsaro da yake wakana a iyakokinmu da wasu kasashe suke cikin tashi tashi hankula. Bamu da wani tashin hankali da yake da asalinsa a Niger. Kullum ya zama muna dole mu kula da tashi hankali da yake zo mana daga wasu wajaje. Muna ganin rashin tsaro a cikin wasu kasashe yana da alaka da kiyo. Don haka muna du duba ne a cikin mu inda matsalolin suke bisa fannin kiyo da rabon ƙasa tsakanin manoma sai mu maganin matsalolin. Noma da kiyo abubuwa biyu ne na tattalin arzikin ƙasar Nijar. Nijar ba ta iya rayuwa kawai ta noma kuma an yi la'akari manoma ne yanzu haka suke zama makiyaya. Kenan ana iya cewa akwai fahimta a cikin waɗannan harkokin biyu. Gundumar Bilma da ke arewacin jihar Agadez ta fice wajen sarrafa gishiri, wannan sinadari na taimakawa wajen bunƙasar tattalin arzikin yankin a cewar hukumomi, sai dai akwai matsalar wajen cinikayyarsa. Saboda haka magajin garin Bilma a bari Sheku Maina ya yi wannan kira don samun mafita a yi rashi da Anise Karim. Idan aka ce bilma gishiri ne ake sanyawa a kai don banda kasancewarsa gishiri ne mai ɗauke da nau'in yode kuma shi ne muhimmin aikin al'ummar bilma. Hukumomi daban-daban da suka yi jagoranci kowane ne ya nemi girkin furojen da zai bunƙasa wannan aikin. Amma har yanzu ba mu samu cimma gurinmu ba. Babbar matsalar ita ce saidawar shi a kasuwanni wa'anda ke gusuncinmu kamar wajen karkarar taskiyar ko kuma agades. 'yan tanarin shi ke sa hau da farashin sufurinsa an taɓa ma samun motocin cooperative da suka rinka wannan sufurin to har yanzu lamarin bai kyautata ba sai muka ce shin don mi ba za mu gabatar da kokenmu ba ga gwamnatin niger kamar yadda yake sayan cimakar manoma hatsi dawa kuma ya saida da farashi mai rangwame to don mi ne ba za a iya an ta hakan ba don a samu sayan gishirin a saida shi har ma a kai shi a karkarun da aka hi bukatarsa sosai. karamar hukumar gingimi a jihar difa na fuskantar matsalar makamashin lantarki tun wasu 'yan shekaru da suka gabata yawan katsewar lantarkin da kuma ba da wutar bangare zuwa bangare sun zama ruwan dare a cewar wasu mazauna yankin da wakilin muharu ahmadu ya haɗu da su matsalan wuta wannan da 2012 a aujourd'hui gwamnati ya yi kokari sosai parce an ba mu motar bakwai zuwa takwas amma kullum matsala bai taba kariya ba yau mun kai kamar sati uku zuwa hudu mu da wuta muna roƙon gwamnati ya yi kokari ya sawo mana motar ɗai ko biyu wanda capacity kin shi zai kai miliwat parce wa'annan sun jima kullum suna da matsaloli kuma babban matsala ba su da technician a nan cikin Nijar sai yanzu da aka kawo wani motar guda daga gure shi wannan ya zo da wani wanda aka ce technician ne shi ma ya wata uku hudu biyar shida sai ga matsaloli sun fara bullowa. Notar Atant Jiran da muke yi nan ga zuwa gaba, kwamitin ingingimi ta samu babban na'urar ba da wuta daga wajen cnpc inda so samu a haɗe gingimi da ingurti ko kuma a haɗa jihar difa duka da tsohon pc a gadem Prefen gundumar gingimi a lokacin da yake karɓar ƙorafe-ƙorafen jama'ar ya ɗau alƙawalin isar da batun matsalar a gaba, amma kuma ya sanar da cewa wato ya sanar da isowar ƙwararru na kamfanin wutar lantarki Nijalek domin su duba matsaloli na farko. adam bello farfen gundumar gingimi ya yi wa haru amadu karin haske babu wuta kowa da mun ji kukan mun samu takarda ga yanan za mu kai takardun gaba amma akwai abu guda zamba yau da kwana biyar akwai injiniya da suka zo daga yamai suna can suna gyara in allah ya yarda jiya grup wannan guda sun yi ikin shi bayan gyara sun yi kamar awa biyu sun gani ko yana dauka yau za su sake cajin shi su gani in zai kai ko karfe daya haka nan su gani in yana ɗaukar wutan sosai yanzu sai a ƙara ma wannan na yanzu da yake ciki sai ya zama gurfi biyu gobe za su fara kuma gyaran na gurfi na uku suna nan an kawo musu kayan aiki kun san kuma harkar gyara dole ne sai a hankali don ku yi kokari da mu da ku duka muna nan muna duba mu gani yayin da za su yi su gyara in sun tabbata ya gyaru sai biyan in kuma akwai abin da za a nema za a nema lauyi na kasashe mambobin kungiyar imowa na gudanar da taron kwangaransu na biyu a wagadugu babban birnin kasar burkina faso daga 21 zuwa 23 ga watan september wata tawagar lauyoyin niger na halartar wannan taro matasan lauyoyi na yankin wato sun sami gayyata domin su tattauna maudu'in adalci da cin hanci da rashawa shugaban kungiyar matasan lauyoyi na niger wato na yankin imowa metar efred mulul budal ya yi ƙarin bayani ta wayar tarho da Muktar Hamadu. Haɗuwa ta farko an yi ta a Lome a cikin watan Oktoban shekara ta 2019 wannan ita ce haɗuwa ta biyu a nan waga bisa taken shari'a da can hanci a dabra da kwangarsu din na biyu na lauyoyi na ƙungiyar Imowa akwai taron matasa lauyoyi na Imowa game da zaben taken shari'a da can hanci shine domin amincewa da yin magana bisa wannan jigo mai muhimmanci tsakaninmu tare da jujoji masu ruwa da tsaki a ɓangaren shari'a gani me yasa shekaru aru ana magana a game da wannan amma hanyar zo babu magani lokaci ya yi mu mu aje wannan batu kan tebur a ƙarƙashin jagorancin shugaba Christian Kabore ne zaben jigon gaskiya mun ga yana shafar kona bangare ana magana can hanci sai a ce jami'an shari'a ne kenan dole a zauna don a san me yasa ake nuna mu idan an kasancewa wasu bangarorin ba su ci ba daga wannan matsala a yau. Kiyaye fata ga sauyin yanayi a kasar Mali shine taken rahoton ƙungiyar International Crisis Group da aka wallafa a ran 21 ga watan Satumbar. Duk da sakamako mara haske sosai kawo yanzu a ra'ayin wato mai bincike Jean Hervé Jezekel, hukumomin rikon kwarya na, Mali na iya inganta wannan fata ga sauyin yanayi da kuma shirya zaɓuɓɓuka masu haske a shekarar 2022. Ya yi hakan ne a hirshi ta wayar tarho da Muktar Hamadu. Faduwar Bubakar Keta akwai wata babbar bukata ta neman sauyi ana a cikin wani yanayi na fata alheri na cewa madalla faduwar wannan mulki kan zai bada damar samun sauyi sosai a cikin ƙasa mai fama da rikici da jimawa. Wannan fata alheri na dushewa sannu a hankali sakamakon aikin kaɗan ne banda la'akari da wannan rikon ƙwarya da bai samu karbuwa ba kuma inda 'yan mali suke son ya kai. Gaskiya kafa tushen sauyi na iya yiwuwa amma wannan ba za a ganin shi ba. Ila wasu matsaloli akwai wuya sosai a kimanta tsarin siyasar mali na canjin gwamnati mali tunani kan dalilan tsekon ɗaya daga cikin abin da babu shine na ba san abin da ya hana wannan tattaunawa wajen mu ba hakan kuma dalili na biyu shine tashin hankali tsakanin hukumomin riƙon ƙwarya fararen hula da kuma sojoji a jirgin. yanzu kuma sai rahoton namu na musamman matan jihar tilibiri na fuskantar wani hali na ulbanyar matsaloli wato matsalar kiwon lahiya da ta tsaro da ke kawo cikas wajen kyauta aiwatar da tsarin iyali domin magance matsalolin hukumomi tare da amincewar matan da suka gane muhimmancin wannan tsari sun rungume dubarar tsarin iyali mai suna sayana press ga karin bayani a fasarar rahoton habibu garba A wannan ɓangarorin ƙasar Nijar, taɓarɓarewar yanayin tsaro da na kiwon lafiya ya wa dubaben iyalai gudu su baro gidajensu lamarin da ke da tasiri wani bin ma mai ban wahala ga al'ummomin wajen samun zuwa cibiyoyin kiwon lafiya musamman ma mata da kuma yara domin a masu magani ko kuma samun magungunan sanya tazara tsakanin aifuwa A cewar shugaban asibitin Walam a shekara 2020 mata 350 ne ke zuwa asibitin domin girka tsarin iyali watan Ogista da Satumba mata tamanin aka samu. Rashin kwanciyar hankali ya kawo hakan Dr. Hamma suna. u. Akwai lokutan da gaskiya mata ba sa iya zuwa gidan likita. Kenan an yi amfani da kwayoyi da yawa bisa waɗanda muke ajiya. Wannan ya ba mu damar haɓaka mu. na kai ga al'umma da muke son cimma bisa da gidan likita. Rashin halartar cibiyoyin kiwon lafiya kai a kai ma'aikatan kiwon kiwon lafiya na koyawa matan yin amfani da wata sabuwar dubara ga sanya sararin wata allura ce mai lakanin sayana press wadda suke iya yi ma kansu su kaucewa daukar juna biyu da basu tanada ba idan sun shiga tarkon fyaɗe. Masu taimakawa jami'an kiwon lafiya na garin Anzuru sun ce matasa 'yan mata biyu da suka gudo garin su sun fuskanci lamarin fyaɗe a cikin watan Mayun da ya shuɗe. magunguna da jama'a suke sha sha mutum yana iya mancewa tunda ba sa iya zuwa gidan likita saboda suna tsoro ga kuma 'yan ɓata gari don haka ne aka waye da kawunan su yadda za su iya nima kansu allura misali wani samari ya faɗa ma wata aka ce a yi mata allura saboda ba a san abin da zai faru ba wannan zai hana ta ɗauki ciki a filin ge dudai cikin jihar ta tilaberi relais communautaire sun baiwa mata da dama horo domin kar su manta lokacin sake komowa ɗaukar magani sun bayyana yadda suke aikin. Ka da goma sha uku na sati goma sha uku na sati duka ta jehe guda da ƙasa sai ta kai da na ƙarshe kenan ta sai rendezvous ta ya kai. Likita in ta yi nisa ba shi zuwa likita kenan in gashi kusa sai ka zo kamin mutum shi ta likita sai shi tsacen kai mishi. Dangance da fahimtar irin amfanin da ke ga tsarin iyali yau mata da dama da ke rayuwa nesa cikin karkara da inda rashin kwanciyar hankali ke wakana sun ba da amincewarsu. madalla masu sauri karshen shirin kenan na malishan yau idan an kuji masu tarbi hadiza hassan siddiku dauke da labarai da harshen zabarmanci can karshe kuma akwai wato muhawarar manema labarai da harshen faransanci tare da fati zakari ai saurare lahiya daga filin zuwa agades daga tawo zuwa maradi da zandar ku saurara shirye-shirye studio kalangu tare da rediyonku studio kalangu tafiyar yanayin niger